duk musulmin da ya balaga kuma yana da cikakken hankali wajibi ne gare shi ya azumci watan ramadan sai dai wasu sharuɗa da addinin islama gindanya sun yi hani ga mace mai juna biyu ta yi azumin kamar yadda dr abdulwahab sumana malamin addinin islama kuma masani al'amuran zamantakewa ya bayyana je rappelle qu'elle doit d'abord essayer ina tunasar da cewa sai ta jarraba tukun domin akwai ra'ayi guda biyar amma ra'ayi mahi kusantar maganar gaskiya wallahu alam shine ra'ayin abdullahi ibn umar da abdullahi ibn abbas za ta barin azumi kuma kowane marice ta ba da kono a maimaki tana iya bayar da shi ta abinciyarwa masara shinkafa dawa hatsi irin cimikar da take ci kowane marici ko kuma ta dafa ta fitar da kwano ɗaya da wannan niyyar ramko ta baiwa wani marasa hali. A nashi bangaren Dr. Sumaila Hamisu, likitan mata ya bayyana irin larurorin da mace mai ciki ke iya haɗuwa da su idan ta yi azumin. La femme enceinte qui mange, elle mange pas pour elle mace mai juna biyu idan ta ci abinci ba da amfanin kanta ita kaɗai ta ci ba tana ci don amfanin kanta da kuma ɗan da ke cikin cikinta domin abincin da take ci shine a lokaci guda ke ciyar da ɗan da ke cikin ciki kenan ku gane cewa idan wannan mata ta yi azumi za ta shiga wani yanayi na karancin sukari cikin jini da ragowar sinadaran protein da lipid masu amfanin jiki sosai wannan ragowar na iya yin tasiri akan girman ɗan kamar yadda ya kamata wato ana iya haifuwar yaro marasa kwari gaskiya abin da ya dace shine mata masu juna biyu su bar yan azumi idéalement sai da s'abstenir ala kulli halin likitan mata ya ja hankalin mata masu juna biyu na su shawarci likitansu kamin su soma gudanar da azumin na watan ramadan.